abu muhammad al-hussein bin mas'udin al-bagawi allah maɗaukakin sarki ya saka mai da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya matake da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa malam Yan wa ba su manta ba har yanzu muna karkashin kitabul iman a inda al-imam al-bagawi abu abdullah abu muhammad ya riga tattaro mana ayoyi da hadisai a ƙarƙashin babubukan da yake kullawa daban-daban yana fassara mana waɗannan ayoyi da hadisai na annabi ingantattu da fassarar malaman farko daga cikin jerin giyan babubukan da ya kulla akwai babin da ke bayani akan alkaba'ir alkaba'ir wasu tattaruwan zunubai ne waɗanda ba su kai ga shirka kai tsaye ba amma shirka tana cikinsu wanda al'imam albagawi ya kawo su saboda ya haska kama al'umma illansu da yadda suke haifar ma tauhidi suke haifar ma aƙida da illa da kuma tasgaro daga cin hadisan da Malam ya kawo akwai hadisin abu huraira inda annabi ya tattara sahabbai yana masu wa'azi daga cin wa'azin da ya masu sahabbai ya an karar da su cewa akwai wasu zunubai guda bakwai wanda waɗannan zunubai suna hallakarwa hankalin sabon annabi ya tashi da jin wannan magana daga bakin manzon allah a lokacin suka yi ladabi cikin tambayin da za su yi annabi domin ya ƙara musu haske da ƙarin bayani akan waɗannan zunubai domin su son su sai taka tsantsan da su daga ciki annabi ya lissafo masu shine ya ce hadda riba domin mun tattauna bayani dangane da mai mecece riba a 'yan takaitattun bayanai da al'imamul bagawi ya yi mana mun zo da ƙarin bayanai da fada da sharhi kamar yadda malamai suka tsaya suka tattauna matsalar riba a don komi ba sai don irin haɗarin da ita wannan matsala take tattare da shi daga cikin bayanan da muka tattauna har sai da ya kai mu tattaunawa akan matsalan ajiya a banki mu'amala da banki hudda da banki ta hanyar kai ka kai kudinka ajiya ko kuma ka je neman bashi a wurin banki domin duk wanda ya san yadda ake hudu da banki idan ka je an san bashi akwai abin da suke kara ma in ka tashi biya ka biya su da shi kuma kai mai ajiya a wasu nau'ukan asusu daban-daban idan ka aje kudinka irin wannan asusun ajiya to akwai abin da banki yake ƙara ma lokaci bayan lokaci to menene hukuncin wannan interest da banki ke ƙarawa ko kuma ta karɓa to nan ne muka bibiyi manyan malaman duniya masana ƙwararru fitattu akan harkan hada-hadan kuɗi malamai ƙwararru a kan harkan fatoyin musulunci na fikihu a nan ne muka je an rika haɗa tarurruka a manya-manyan ƙasashen musulmi na duniya ana tattaro fitattu a duniyan fikihu da kuma abin da ya shafi tattali da harkan banki da harkoki na hada-hadan kuɗi da kuma kamfanoni iri-iri a nan ne muka rika jin tarukan da malaman su kulla suka yi a ƙasar saudiya da qatar da bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma ƙasar masar da wasu yankunan ƙasashe na musulunci da ke nahiyar afirka waɗannan manya-manyan malamai kusan dukkan fatoyinsu ya haɗu iri ɗaya akan cewa akwai haɗari mai girman gaske ga mutumin da zai yi ajiya a banki a rika ɗeban wannan kuɗin da banki yake ƙarawa sakamakon ajiyan da ya yi a wajensu wanda a karatun baya in ba kumanta ba mun yi magana akan cewa bashi ne banki ya karba an gano wannan da kyau ko to kuma ka je karba sai ga an yi maka ƙari sau da su ma bankin suna ba da bashi da ruwa ne wannan ruwan ne sai a dan ɗibo na abu sai a dan san maka to menene hukuncin wannan dukkanin malaman musulunci sun yi bayanin hadarin wannan da kuma haramcin shi a lokaci ɗaya kuma suka rika yin kira ga kasashen musulmi da kuma masu arziki daga cikin musulmi da cewa su ji tsoron allah su raba kasashen musulmi daga daudar riba da kuma kokarin fidda al'ummar musulmi daga cikin wannan hadarin da suka fada ciki wanda a yau dan adam ba zai iya rayuwa ba banki ba da kuma bankunan jahiliya ne ake da su a kasashe a ko'ina a duniya sai kasashe 'yan tsiraru da allah maɗaukin sarki ya azurta su suka ji irin wannan gargadi da irin wannan kira da roƙo da waɗannan hamshakan malaman musulunci na duniya suka yi masa kan cewa su tsarkake garuruwan musulmi da kuma al'umman musulunci daga wannan mu'amala mai cike da haɗari malaman sun yi maganganu masu yawan gaske ta hanyar kwadaitarwa da tsoratarwa daga cin abin da suke faɗi suna cewa faminal ma'alum annar riba min agladil muharramat abu ne sananne wanda ba a duhu yake ba a filin allah yake wanda bai shiga lungu ba cewa kun ga riba daga cikin manya-manyan zunubai to tana daga mafi kaushi wanda allah da annabin shi suka fi tsananta girman haramcinta an kaurara haramcin riba ɗoriya a kan wasu abubuwan da suke sa'o'inta ne wajen haramci to ita ta fi su kuma ta girme su wa akbarul kaba'ir kuma riba tana daga cikin zunubai manya-manya waɗanda illansu ya kai ya komo wata bihi ya'ani e ilanil harbi alallah duk mutumin da yake mu'amala da dukiya na riba kai tsaye kamar yana tsokanan allah yaƙi ne kamar yana mai sanar da allah cewa da ka ce a daina to an ki a denan an yi ɗin ka ce ka shirya kai da annabinka kun shirya faɗa ko to mai cin riba yana ce ma allah ya shirya allah ya fito gashi ya fito wala يؤلم zambun دون kufur كان الوعيد فيه بهذا الترتيب بهذا illar hadha الربا قال riba mala yace babu wani zunubi daga cikin manya-manyan zunubai da allah madaukin sarki yake fushi da waɗanda ke aiwatar da wannan zunubi in dai ka ware shirka da kafirci wanda wa'idin yake mai tsoratarwa da firgitarwa irin riba domin abin da ke cikin riba abu ne mai haɗari abin da allah maɗaukin sarki ya alkawari ga mai cin riba abu ne mai firgitarwa dukiyan da aka bari riba ta shige ta to akwai matsala allah maɗaukin sarki ya kyauta daga cikin waɗannan bayanai masu firgitarwa da tsoratarwa akwai faɗin allah maɗaukakin sarki a cikin sotul bakara a aya ta 278 zuwa aya ta 279 inda allah yake cewa ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin allah madaukin sarki ce ya ku masu imani ku yi marmaza ku yi marmaza abin da ya saura na riba wanda baka ruga riga kun karɓa daga wanda kuka ƙulla hudar riban da su ba to bar shi domin a jahiliya sun saba <clears throat> suna harkokinsu da riba ba wanda yake inkari da lokacin da allah maɗaukin sarki ya aiko annabi da wannan addinin an bar su suna wannan mu'amalar riban nasu ba wanda yake masu inkari to kaga kafin saukan wannan ayar da yawa daga cikin masu kuɗin akwai kuɗaɗensu wanda yake hannun mutane amma na riba ne to sanda wannan ayan ta sauka to sai allah yake cewa kuɗin da ke hannun mutane na riba cin da kun riga kun ansa uwar kuɗinku to ku batta kar ku sake ku karɓa za ga irin wannan lokaci idan ka lissafa yadda kuɗin zai kama a yau sai ga akwai mai kuɗin da yana bin riba sama da miliyan hamsin miliyan ɗari da hamsin to amma ga aya ta sauka ta ce wadaru ma baki minar riba wasu kuma daga cikin waɗannan mutane da suke mu'amala da kasuwanci irin na riba za a ga da uwar kuɗin da riban duk bai kai ga an basu ba sau da muddan da aka yi za a basu ba ta cika ba to sai ga wannan ayan ta sauka to abinda qur'ani ya ce falakum ru'usu amwalikum in an tashi biyan ku to asalin kuɗin da kuka bada su za ku karɓa ƙarin ba za ku karɓa ba ƙur'ani ya soki sai allah ce in kuntun mu'minin in da gaske ku mu'mine ne amma wanda ba mu'mini ba ko ya ji waɗannan bayanan zai sha kulatin ɓangaro ne da shi kawai ko damuwa da shi bai yi ba zai ci gaba da harkokin shi ne kawai yana mu'amalantar ruban shi kai tsaye shi ne allah ce fa'in lam fa'alu idan kuka ƙi ku aikata wannan abin da aka umarce ku to fa'adhanu bi harbin min allahi wa rasulihi to ku sani ana sanar da ku wani hamshakin yaƙi wanda za a kara wannan yaƙi tsakaninku da allah da ko manzan shi allah da annabi a gefe ɗaya kai kuma da kudin ribanka a gefe ɗaya mun gano wannan da kyau ko in ka shirya ka fito allah ya shirya wa in tubitum amma idan kuka tuba kuka yi watsi da al'amarin riba falakum ru'usu amwalikum kadai abin da za ku karba shine kudin da kuka bayar ƙarin da ke kai shi kuma sai ku bar shi la tazlimuna wala tuzlamun ko ku sake ku yi cuta kuma ba za a cuce ku ba an gano wannan da kyau ku kar ka sake ka cuce wani ɗan uwanka musulmi wai dan kawai yana da bukatan kuɗi ka ce ba za ka taimaka mai da bashi ko jingina ba sai ka amfana da shi ta hanyar yi mai ƙari ko kuma yi mai rage wannan a musulunci haramun ne ofis sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala annabi ya ce ejitani bu asaba al-mubiqat ku ji tsoron abubuwa bakwai masu hallakarwa fazakar min hunna aklun riba daga cikinsu sai annabi ya ambaci cin riba na ciki wallahi in kana cin riba sai ta hallaka ka abin da za ta fara hallakawa naka imaninka na biyu wallahi sai ta hallaka dukiyarka na uku sai ta ɗeba albarka a iyalanka da kake ciyar da su da riba na gaba mai cin riba baya cikawa da imani sannan ba zai zauna lafiya a kabarin shi ba don za a mai da kabarin shi kogin jini ana jifan shi da manyan duwatsu idan aka tashi kiyama maciyar riba ba zai iya tsayawa a farfajiyar kiyama tsaye ba sai dai ya rika yana faɗi kamar mai cutar farfadiya duk wanda ka gan shi da irin waɗannan lalurori ka sani in ya shiga wuta, wannan sai dai allah jama'ar annabi kuna fahimtar wannan wallahi riba musiba ce duk mutumin da bai gane ba musiba ba ne ko to bai san allah ba kuma bai fahimci manzan allah ba kuma bai girmama addinin musulunci an gane <clears throat> amma muddin ka san waɗannan ku allah za ka nisanci raba kai tsaye don ba ta da wani amfani jama'a mun fahimci wannan isa mai hankali da shiga cikin wannan harkan duk wanda ya san yana ciki allah muna baka shawara bawan allah ba riba a cikin harkan kai marmaza ka fita ka zama mutumin kirki allah kai mu'amala da abin da yake na halal ne arban nan ka kauce mata in ko ka ƙi ji to allah ba ka ƙi gani ba allah ya kiyaye mala ya ce wa fi sahihu muslim hadisi ya zo cikin sahihu muslim min hadisi jabirin annahu qal hadisin da jabir ya ruwaito jabir ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa a akilun riba annabi ya tsine ma mai cin riba albarka shi kenan. ko uwarka ta tsine maka albarka kai ka san ka shiga haɗari ballantana annabi ya ce wa ne sai ka ansa ya ce allah tsine ma albarka mai laifinka shine cin riba ba mai cin kaɗai ba wa mokilohu da mai ciyar da riban an kai da aka baka riba ka karba allah ya tsini ma albarka kai da ka ba da riban allah ya tsini ma albarka ba su kare ba wa katibuhu wanda ya zama sakatare da ya rubuta hudar riban allah ya annabi ya tsini mai albarka mun gano wannan ba shi kadai ba wa masu shaida ku ne kuka yi shaidan aka rubuta wane ya ba da riba wane ya karba kuma allah ya tsine maku albarka amma in ji manzan allah jama'a mun gano wannan yan tsakani da allah ko da iyayenka ne suka tsine ma albarka kai ka san ka tambade balantana manzan Allah dole ne sai ka ci riba dole ne dole ne sai ka yi hudda da riba addini ne jama'a mun gane don me ba za ka tuba ba wani zai ce to malam yanzu mu akwai interest a cikin kudin mu ya zami mun faɗi yadda za a yi a baya kuma ma yau ko zuwa karatu na gaba za mu faɗa kun gane malamai ba su saɓani a kan wannan interest na banki haramun ba ne ijma'insu haramun ne inda suka yi saɓani shine kuɗin da ake ƙara wa mutum ya zai da su shine wasu suka ce ya raba matalakawa wasu suka ce ya aikin gayya na jama'a kamar kwalbati kamar titi kamar rijiyar burtsatse da sauransu amma kar ya ba mutum ɗaya ko ya tara wasu nau'in jama'a ya raba musu wasu kuma suka ce ya haka amma shi ya ci ko ya biya bashi ko ya cire zakka a cikin dukiyar riba wannan haramun ne jama'a mun gano wannan da kyau ko duk za mu tattauna wannan wa anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga dai annabi ya ce arriba saba'una baban ita riba tana da wasu ƙofofin musiba ƙofofin bala'i ƙofofin kata'i har ninki saba'in aisaruha mafi sauƙin bala'i da musibar riba nikahun rajulu ummahu kwatankwacin mutum ya je ya zina da uwar shi shine mafi sauƙi daga cin riba ma'ana riba tana tattare da bala'i da abun kunya sama da bala'i ninki ninki saba'in mafi sauƙi ka je ka durmushe uwarka ka yi zina da ita shine mafi sauƙi kaga zunubin da ke cikin wannan abun kunyan da ke cikin wannan godiyan mayin da ke cikin wannan shine ɗaya daga cikin mafi sauƙin bala'in riba kuma wannan annabi ya faɗa an gano wannan sai wani sai ya zo sai ya ce maka ai babu komi to da shi da annabi sawa'in juna ne ko kuwan annabi ne ko ku malamin annabi ne ko ya fi annabi karatu ne da annabi zai faɗi magana shi ya ce maka a ba komi kuma kai kayi da ba komi allah ya maka rufin arz asiri ya ma karfin arziki kana da yadda za ka rayu ka ce za ka bar riba na shigowa cikin kudinka saboda baka da kan gado wanda da yawa daga cikin mutane allah bai masa arzikin da ya ma ba allah bai masa karfin arzikin da ya maka ba madadin ka gode ma allah ta hanyar nisantan abubuwan da allah baya so wai kuma abin da allah ne baya so kai kuma wannan abin ne za ka tunkara saboda ɓacewan basira allah ya kyauta wani abdullahi ibn hanzala daga abdullahi ɗan hanzala gasilul mala'ika radiyallahu anhu shi wannan bawan allah san da ya rasu hanzala kenan to mala'iku su suke mai wanka don ya fita jihadi da janaba a jikin shi qala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce dirhamu riba ya akuluhu rajulu kun ga kwandala ɗaya na riba da mutum zai ci wa ya alamu yana sane riba ci ashaddu min sittin wa talatin zaniyatin bala'inta to ya fi zina talatin da shida gani ya fi zina talatin da shida jama'a mutane ba san me ake ce ma zina ba ko da yanzu an cire ma al'umma ganin laifi da illan zina zina mata zama ruwan dare shi yasa idan ka yi irin wannan misalin wani zai ɗauka ma ba wani abu ba ne ai ba wata abu ba ce zina ɗaya ta isa ta hargitsa rayuwanka duniya da lahira balantana talatin da shida kuma wannan ita ce mafi sauƙi allah ya kare mu daga musibar riba wani hadisi alimamu ahmad ya fitar da shi malaman suka ƙara kawo hadisi don su tsoratar da mutum hudda da hada-hadar riba mala ya ce warawa an anas bin malikin radiyallahu anhu kala limam hassan dan anas dan malik allah ya kara mashi yadda ya ce خطبنا رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya yi mana hutuba fazakara amrar riba wa azama sha'anahu annabi ya ambaci al'amarin riba kuma ya girmama sha'anin riban wa ƙala annabi ya ce inna dirhama ya sibuhun rajulu minar riba ƙwandala ɗaya gyal naira ɗaya da mutum zai samu na riba a azama inda lahi fi khati'atin min sittin wa talasina zaniya ya fi girman zinas talatin da shida da mutum zai haɗu da allah da ita zini har rajul kun gano zina da wani zai yi talatin da shida a rubuta mai zinuban kun gano wannan kai da ka ci kwandala ɗaya na riba to zunubinka ya fi wancan ba wa inna arbar riba riban da tafi kowanne illa irdar rajulil muslim shine cin mutuncin mutum musulmi gani ka shafa ma idan ka toka ka ci mutuncin musulmi ka faɗa abin da zai taɓa mutuncin shi to gara maciyar riba da kai wannan bala'in ya fi cin riba kuma kaga a riba an ce mafi sauƙi kamar zina da uwa ko to cin mutunci ya fi wannan ya fi riban shi sa nabi da ya zo barin duniya a hudu ban kwana sai da ya bayani akan mutuncin musulmi kai hankali wa daga cikin abin da ke mai da kai baya ko ya akwai taɓa mutuncin musulmi kai hankali da wannan allah shi kyauta wani hadisi ma ya ce karanta sahihu targhib wa tarhib a jizi na uku shafi na 49 وقال qala الشوكاني al'imamu shaukani ya ce yadullu ala annan ma'asiyatin riba min ashaddil ma'asi abin da waɗannan hadisai suke nuna nuni a kai ƙunga <clears throat> zunubin riba yana daga <clears throat> ashaddul ma'asi zunubai waɗanda suke mafi illa mafi tsanani li'anna ma'asiyatin lati ta'adilu ma'asiyatin zina domin kaga zunubin da za a kwatanta a daidaita shi da zina kai wallati fi ghayatil faza'a wa shana'a a'a bi miqdari adadin mazkur irin yadda zina illanta da muninta ya kai a ce ba ma ɗaya ba addado wajen guda talatin da shida ɗan adam ya zai da zina ɗaya ballantana talatin da shida kwandala ɗaya ƙila kai miliyan ɗari ne rabon bal ashaddu minha la shakka annaha qad tajawazat al-hadd fil qubh malai ce wannan riba to illanta ya wuce haddin da kake tsammaninta ta girme duk yadda kake zatanta ku daina underrating al'amarin zarba ku daina an gano wannan allah da ya hana zina ba za ka gane illan abin da ya hana ba yanzu ka kama wani yana zina da yakka ya za ka ji a ranka eh ya za ka ji a ranka ko ka ji matanka tana zina ya za ka ji wannan a ranka eh jama'an nan musiba ne ba ɗan ƙarami ba to sai a kwatanta wannan a ce ba ɗaya ba ba ɗaya ba biyu ba talatin da shida ya za ka auna girman wannan da bala'in wannan amma saboda ɗan adam da son kuɗi ya yarda da wannan musiban ta rika bibiyan shi sama da yutuba ya bari me yake nema a kan kuɗi wanda sai ran da za ka mutu ma za a kirkiro wasu da suka fi su dai yadda kake samun kudi akwai wani a gabanka ban gani shigar da kanka cikin fitina allah shi kyauta ƙauƙauluhu a baya ban dauko wasu maganganu da nake ce maku za mu ɗan ji su don mu haɗa su mu niƙe su kun gane waɗanda suke ƙoƙarin halatta al'amarin riba ne to shi ne mala ya ce is la ta harima illa bin nassin shari'ai ba a cewa abu kaza haramun ne sai idan kana da nassi na shari'a ƙarara an gano wannan da kyau ku ba cewa abu haramun ne sai in kana da nassi na shari'a ƙarara na'am wa marar bikan nusus min alkitabi wa sunnatu wal ijma' malai ce hakika nasoshi na alkur'ani da sunna da ijma'i sun gabata al kuma nasoshi da suke fa'idantar da yaƙini ala ta harimi fawa'idil bunuk wanda suke haramtar da wannan interest na banki wa annaha ainar ribal jahiliya kuma wannan interest na banki shine tsantsar riban jahiliya allati wada'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama tahta qadamai sharifataini Wannan annabi ya sa kafafun shi masu albarka ya take su ya ce ruban farko da na fara takewa ita ce ruban abbas gani to da abbas yana daga cikin masu kuɗi wanda suke bada bashi da ruwa to annabi da ya fara take riban sai ya fara take riban ta gidansu al'umma annabi kuna gano wannan domin a fara fahimtar karatun daga gida shi yasa babu kyau riba waliya alama annahu kama la ya juza ta harim illa bi dalilin min alkitabi aw sunna malai ce kamar yadda muka yi bayani bai halatta a haramta ba sai in akwai dalili na alkur'ani da sunna kazalika la ya juza ta halil haka bai halatta mutum ya hallala wani abu ba eh ma harramahullahu subhanahu wa ta'ala wanda allah madaukakin sarki ya haramta shi ba sai inda dalili idan allah ce kaza haram ne ku ba ka zuwa da surutu da kwatance-kwatance da misalce-misalce ka ce wannan abin halal ne sai kana da dalili karara na alkur'ani da sunna sannan ne zaka ce haramun ne in ba haka ba ko ka isa ka haramta abin da allah maɗaukin sarki ya halatta ko kuma ka halatta abin da allah maɗaukin sarki ya haramta shi ba jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko shine ma ce kala ta'ala allah maɗaukin sarki ce wala ta ƙolo lima ta sifa da kuma haza halalun wa haza haramun litaftaru alallahi alkadiba allah ce wala ta ƙolo kakku kuskura ku rika faɗin lima sifa alisina da kuma kawai saboda abin yana da sauƙin ku faɗi a bakin ku ku zo kuna faɗin ƙarya ga allah kuna cewa haza halalun ai wannan halal ne wa haza haramun wannan haramun ne litaftaru alallahi kaziba kawai don ku yi ma'alla ƙarya innan lazina yaftaru na alallahi kaziba kaga waɗanda suke ƙirƙiran ƙarya su danganta ma Allah la yuflihuna waɗannan ba za su taɓa yin nasara ba matawun ƙalilun za su ji daɗi ɗan kaɗan walahum azabun alimun kuma suna da azaba mai raɗaɗi jama'a ku ji wannan waɗanda suke kan ƙarya suke goyon bayan ƙarya suke mara ma ƙarya baya suke ma allah da manzan shi ƙarya su ma addinin musulunci ƙarya allah ya ce za su ji daɗi ɗan kaɗan karka ce daga yin ƙaryan shi ke na kama su an jima'a za su ji daɗi ɗan kaɗan zuwa wani lokaci amma me walahum azabun alimun suna da azaba mai shiga jiki wannan ita ce aya ta 116 cikin sotin na hali ma'ala ya ce ammal qaul majma'ul buhusul islamiyya intaha bil ijma'i illa sautan wahidan jama'a akwai wata magana da ake kirkiro ta don a ce ba ijima'i ne malamai suka yi wajen haramta interest na banki ba shine sai su ce majma'ul buhusul islamiyya dukkanin tattaruwan bincike mai zurfi na musulunci ya tattaru illa sautan wahidan sai sauti ɗaya ne wanda su jama'an duniya malamansu sun yi ijima'i amma malami ɗaya ya fanɗare mai ijima'in kun gane abin da ake so a ce yanzu cin daga wani malami kwaya ɗaya ya yi fitan kafa an yi ijima'i me aka yi ittifaki sai ce ba ijima'i ba ne wai suna son su yi ma ijima'in rotsani an gano wannan shi sa kana da fiya sannu in dai da karatun ba shirme ba ne to za ka yi ta karo da waɗannan abubuwan ba inda hankalinka zai tashi sai dai abin da aka faɗa haka yake ko ko shirme ne to shine za mu ci mala ya ce famughalatatun zahira wannan kuskure ne karara min ka'iliha wanda ya faɗi wannan maganar to kuskure ne a fili kuma abin da ya faɗi ba daidai ba ne li'annan majma'il buhus saboda tattaruwan bincike na manyan malaman duniya zalla ya'ti bi ijma'i adha'ihi bai gushe ba suna shelanta ijma'i na dukkanin 'yan kwamitin na waɗannan malamai na duniya alamada aksara min talatata hukudin a kan zama sama da uku da aka yi a kan wannan kadiyya duk zaman da aka yi za su shelanta cewa al'amarin ta'ammali da interest na banki haramun ne gani suna bayani bai ta harimi mu'amalatil bunuk cewa wannan mu'amala da ake da banki na interest to haramun ne wa annaha min ribal jahiliya kuma suna shelin da cewa wannan riba ne na jahiliya ila an ata shekul azhar alhali Ijima'i malamai a haka yake ba wanda ya saba har sai lokacin da shekul azhar na wannan lokacin za mu ji ba fa banan nan ba na san da yake wannan maganar wa harrakal ijma shine wanda ya zo ya yi ƙoƙarin saba ma ijima'i. wata alƙaula ya lalubo wata magana bi ibahati ribal bunuk shine aka ji a bakin shi yana cewa riban banki halal ne kun gano wannan yanzu in ka fahimci wannan maganar yanzu wannan da ya zo daga baya ya warware ko ya ɓata wancan ijima'in a shi ne ya saba ma ijima'i yanzu shi me yayi laifi ya ina ba ta mun gano wannan da kyau yanzu shi ya saba ma ijma'i ba wai sabawan shi ne za a ɗauka a ce ya warware ijma'in da ya gabata ba kun gano wannan da kyau ba yadda za a yi maganin shi ta zo ta warware ijma'in da ya kullu kun da bayan nan da kyau mala ya ce wa huwar ra'isul hali lil majma'i kuma shi wannan shi ne shugaba na yanzu na kwamitin manyan malamai na misira wanda 'yan kwamitin gaba ɗaya sun haɗa kan cewa riban to haramun ne ba wanda ya ce ba haram ba ne sai shi kaɗai daga cikin 'yan kwamitin kuma shekaru sama da talatin malaman sun tabbatar da cewa haramun ne daga cikin malaman da suka yi da cewa rabon banki haramun ne hadda shi a ciki kun gane sai daga baya ne ya janye bizan shi ina ba ta mun gano wannan da kyau allah ya sa mu dace mala ya ce ba da ma kana ya kolo bayan yana ba da fatawa aidan bitta harimi shi kan shi yana cewa haramun ne fi fatuwa a fatawan da ya fitar da kanshi birakamin fatawa mai lamba ta arba'in da ɗaya a shafi na ɗari da ashirin da wanda ya yi ta bi tarih a sha hudu ga watan rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da tara yau kusan shekara nawa eh 28 mun gani yau shekara 28 ya ba da fatawa akan haramun ne ko malin ya faɗi an gane almuwafik wanda ya daidai da 20 ga watan february 1989 ina lissafin bature ne shekara 28 ina lissafin musulunci ne shekara tara an gane tun a wancan lokacin yana ba da fatawa da cewa ruban banki haramun ne sai daga baya da ya hau kujeran na fatawa sai ya komo ya ce ba haramun ba ne mun gano wannan da kyau ku a kano min qablu yastaftihuna alallazi na kafaru falamma ja'ahum ma kafaru za ku ji dalilin da ya sa ya ribas nan ba da daɗewa ba so da akwai dalilan da yake sa <clears throat> za ka ji irin waɗannan malaman sai sun yi gaba abin da suka daɗe suna faɗi sai kuma su komo suna masa shi saboda wasu dalilai daga cikin dalilai na son zuciya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ammal udwan al-mukhalafani Fahuma alwahidani الوحيدان المتخصصان في الفقه malai ce amma sauran 'yan kwamitin waɗanda jigo ne su fatawarsu tana nan tsaye kuma ƙwararru ne a fikihu ba su taɓa saɓawa ba kun gano wannan da kyau ko su suna nan akan haramcin shi ɗaya ne ya saɓa ma ijima'i ba fitan shi ne zai mai da ijima'i mai ittifaki ba inda sanda aka zauna ne a matsayin shi na ɗaya daga cikin 'yan kwamiti ya ja gefe ya ce bai yadda ba to zai tashi daga ijima'i ya koma mai ittifaki amma ijima'i ya kullu sai daga baya ya zo ya saba ma ijima'i ba illan da zai mai ijima'i jama'a mun gano wannan shi sa masu faɗin irin waɗannan maganganun ku ce masu su nemo dalili na ilimi su yi ba irin wannan shiriritan ba an gane mala ya ce amma an taƙibi muharrarul haram dangane da cin gyara da aka samu wani malami mai suna muharrarul haram yayi yake cewa فمن المعلوم أن المفتي في مصر شما نينا daga cikin masu cewa interest a ci to shine ke cewa kai jama'a ku sani mufti a ƙasar masar yakhtalifu anil mufti fi ayyi baladin akhar ya saba ma kowane irin mai fatawa daga cikin masu fatawa na duniya wanda ba shi ba yana sai ya ce maka mufti na masar to mufti ne wanda yake first class na musamman shi yana ajin farko ne sauran suna ajin bayan shi ne kun gane abin da yake sai ga muku sai ce ka saudiya masalan wa yana sama da masu fatawa a kasan saudiya fa huwa fi misir sai malam muharrar al-ahram yake cewa domin shi mufti a ƙasan masar ibaratun anil mawazzif wani aiki ne kujera ne a gwamnatance fi wazaratul adal a ministry na al'adal kun gano wannan da kyau ko a ministry of justice an gano wannan ma'aikatan shari'a tuhalu ilaihi awraqul muttahamin wanda takaddu na manya-manyan fuffuka da ake yanke hukunci a kotuna to shi ake kaima lilfasul fiha a hayanan wanda a lokaci idan alkalai manya na koli suka hukunce-hukunce ana an kasa gane wannan alkali ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan lauya ya ce kaza to ba wanda zai fassara e bayanin dalla-dallan abin da ke nan sai mufti kun gane shi ma'aikaci ne na ministry of justice la siyama al-mahkumu alaihim bil idam musamman waɗanda aka yi masu hukuncin kisa ko ɗaurin rai da rai littauƙi alaiha shi yake jiran ya bayani sai buga sama ya sa hannu sai a ji a kashe su kaga a nan najeriya kuma gwamna ne ke sa hannu ko amma a masar to muftil am shi ke sa hannu to sai malai ce wani zalika falaga raba an ta ji da fatawahu ya ce ah, mu ba mai mamaki in haka ne a samu fatawan muftil misir muwafaka litaujihi daula ar-rasmi ya zo ya bada fatawa ta saba ma ka'idan gwamnati ba ba za mu mamakin wannan ba cin da ashe kwamitin fatawan ba cin gashin kan shi yake yi ba kwamitin fatawan ma ashe bangaren gwamnati ne mun gano wannan da kyau ko shi yasa wale ce ba za mu yi mamaki badan yaƙi saɓa ma abinda gwamnati ke so wa haza huwa sirru sai fatawahu shadha ya ce mun gano ashe wannan ita ce ma sirrin fatoyin shi wanda yake kawowa da suka saba ma fatoyin musulunci min ibahatar riba na halatar da riba so domin karanta a baya tsarin mulkin ƙasar masar ya yi dada mai interest na banki aka to kaga muftil am ba zai zo da fatawa da ya saba ma tsarin mulki ba cin da ma'aikacin tsarin mulkin ne wata Shehu, zawajin ɗalaba fil jami'at kuma muftin misir yana daga cikin masu ba 'yan mata fatawa cewa wai in sun je jami'a su samu mai zina da su a matsayin aure gani ya daga cikin mai halatar da irin wannan zinan allah zai huwa mahadu zina ya ce wanda tsantsan zina ne shi ne abin da shi'a suke kira da muta'a to muftin misir yana ba da wannan fatawar wata juwizihi li amaliyatin ratkil ghasha'il bakara lil zawani kuma yana daga cikin wanda yake ba da fatawa karuwai waɗanda za su shiga aikin karuwanci yanzu su je asibiti a kauda masu da buturci ba tare da jin zafi yayin zinan farko ba kun gano wannan da ke ku yana ba da wannan fatawar ilal ƙauli bibida'iyyatin niqab a lokaci ɗaya kuma yake ba da fatawan cewa sa na ƙabi wai bida'a ne kaji mai halatta zina kuma yana zo yana haramta mai sunna bal wal imin lubusihi fi biladil garbil kafir kuma yana goyon bayan hana sa na ƙabi da wasu daga cikin ƙasashen yammacin duniya na kafirci suke yi yana cewa abin da suka yi daidai ne wa jawazin libisul bantulun kuma yana cewa halal ne a sa irin wannan wedding gown mata su sa wando su sa skirt su sa irin waɗannan kaya na shara-shara da ke bayyana jikinsu da irin wannan skin tight abubuwa da suke tightin ɗin jikinsu da duk wannan iskancin yana ba da fatawan ahi ila akhirihi min alfatawa fatawa allati la tantahi wanda yana ba da fato ma ba ƙariya suka yi ba li'annaha ta'abirin an mawqifin rasmi saboda wannan a tsarin mulkin masar to bai saba ma abin da gwamnati take so ba to cin da shi mufti ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati ne to shi kenan dole ya ba da wannan fatawa domin ya daidai da abin da gwamnati ke so mala ya ce wa huwa ma yufassiru sirri firrida mahararul ahram an akawalihi wannan kuma shine sirrin da ya sa mahararul ahram yake yadda da maganan muftin misir wa a watan nasi lil bai fatawahu kuma da shelen da yake wa mutane wai su zo su rike fatuwan ah, muftin misir shi ma ma'aikacin gwamnatin ne ina fatan mun gano wannan da kyau kalli san zuciya yana so da dama idan baka san abin da ke faruwa ba ko to ka natsu in ka sani to ba zai zama ka abin mamaki ba an gano wannan a airport tafiyan da muka yi kwanan nan a masar wata ta zo in ka ganta in aka ce maka daga gidan shedan take ba za ka ce a'a ba za ka ce kila ma ita ce yashe ta fari so da shedanci wasu na tir-tir-tir za ta mamaki ƙarshenta a jami'a addini ma da karanta irin waɗannan fatoyin ne masu fatawan suke basu sai su gina su akan cewa taqwa hahuna a gani yasa idan ka je misira ka je dubai ka ga suna irin wannan iskancin ku ka bincika masu batawansu idan ka zo najeriya da nijar da ghana da sauran kasashen afirka ka ga irin wannan dresin din na banza ko to shi tsantsan iskanci ne bai da alaka da batun wani malami tantagaryen iskanci ne irin na amerika da rashin kunya da kwashe kaya daga gaban ma'aiki da kuma a tsarin imani shi ke sa su yi amma waɗancan ƙasashen ku irin waɗannan malamai 'yan san rai su ke gaya musu su kuma suna yi ne saboda albashinsu da ke gidan gwamnati ba za su yi abin da ya saba ma hukuma ba an gano wannan don allah jama'a saboda albashi sai mutum ya saka al'umma da addini da fitoyin musulunci da shi kanshi cikin matsala to kun ji fatoyin waɗanda aka kwaso maku ake cewa wai sun ce za a iya cin interest na banki kaji su wanda ya halartar da zina yakka da ka kai ta makarantar kwana ya ce te ta iskanci don ya zo ya ce kai ka cin riba sai me zai faɗa abin da ya fi wannan kine yanzu in ɗanka yana sha'awar luwaɗi zai ce mai yayi in ɗanka ya je yana sha'awar boton gunki mai yi wa iya ce mai yayi an gano wannan da kyau ku to kun ji irin masu batawar kuma za mu zo gaban da ke bayani akan irin waɗannan fatoyin za mu kwaso su ku ji irin yadda suke yin su da irin dalilansu masu rauni da yadda malamai suka bi su da guduma suka ratse su jama'ar annabi kuna gano wannan mala ya ce wani nabbi halkari karim a nan wana ƙoƙarin faɗakar da mai karatu abin girmamawa ila annal fatawal mu'asira kun fatawa wanda ƙadiyar da ta taso a zamanance ta taso a al'ummomi da malaman farko da su gabata sun san abin amma ba irin wannan sura ba to ko ana buƙatan fatuwa mu'asira saboda abin ma da ya taso shi ma mu'asir ne jama'a kuna fahimtar wannan bayanin to fatawa mu'asira min as-sa'uba wa taqidi wa tasha'ubi bi makanin la siyama fi majal al-iktisadi wa tib wa ghayriha malai yake irin waɗannan fatoyi suna daga cikin fatoyi masu wahalan sha'ani kuma fatoyi waɗanda sukan iya rasantuwa a wasu wajaji musamman ma a fagen tattali da kuma abin da ya shafi magani an gani sai ka wani garin abin da yake haram ne karara sai ka malamai suna ce ma je ka yi haisu yas abu jiddan an tawaffiha fatawa fardiyya ɗaya da abu ne mai wahala a irin waɗannan fatoyi masu wahalan sha'ani a ce a taƙaitu ga fatawan malami ɗaya bai kamata ba falhajatul masa ila lishtihadil jama'i a irin wannan to bukata ta tarsasa ana da bukatan ijima'i na manyan malaman duniya su haɗu akan wannan ƙadiyya ba wani malami ɗaya ya fitan ƙafa ba wa'ila wujudin alkhibara kuma a samu ƙwararru fi jami'il majalat a fannoni mabambanta liyusufo lil fuqaha at-tawsif sahih zo su ma malaman fikihu misali da kwatance da bayani dalla-dalla na yadda matsalan take don su malaman fiƙihu su yi isdar fatwa a kan wannan abu wadda zalika ta ji da fatawa majami'ar fiƙihiyya akarabu lissawab mala ya ce da kake ganin fatoyi na tattaruwan manyan malamai ya fi kusa da daidai filgalib da tawafir tilka shirutu fiha saboda waɗannan sharɗa sun cika a kansu sam cip bi khilafil fatawa fardiyya sama da fata wanda mutum ɗaya zai fitan kafa ya je ya yi ta jawa mun gano wannan da kyau ku irin wannan fatawa da shehul azhar ya yi fitan kafa ya je ya yi ta ita ke murkushewa a nan fatoyi wanda suke mu'asirai ana da buƙatuwa zuwa ga a samu me